wanda ya tattara mu a wannan wuri a kuma daidai wani lokaci da muke ci gaba da karanta wannan littafi na gara durusun fi a kai da tattalafi salih da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba da bayan da muka tsaya yau muna larba daren alhamis uku ko hudu ga watan rajab shekara ta 1447 ba jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wannan sheda ce da hudu ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da da ishirin biyar a kalandar turawa idan uwa ba su manta ba darasinmu da ya gabata mun shiga cikin bayani game da bangare eh, tauhidi na nau'in tauhidi na uku shine tauhidul asma da sifat eh, mun faɗi cewa shi wannan nau'in tauhidi na uku eh, shi kan karantarsa ya kasu gida biyu akwai tauhidul asma a cikin shi sannan kuma akwai da sifat to satin da gabata mun duba bangaren na farko da shi ne da sifat a da asma da asma wanda a jimlace abinda muka ce shi ne ma'anin da asma shi ne mutum ya tabbatar ma Allah ta wa ta'ala duk abin da tabbatar ma kansa da sunaye haka kuma ya tabbatar ma Allah tabaraka wa ta'ala dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar ma Allah ta'ala na sunaye sannan kuma mutum shi kadai ta Allah da wa'annan sunayen da ma'anar cewa dukkan wa'annan sunaye na Allah ne shi kadai babu mai tarayya da shi a cikin su, mun faɗi nasoshi da kuke tabbatar da kudaitawan Allah ta baraka wa ta'ala da sunayensa misali rabbu samawati wal ardi ma bainahuma fa'budu wa sallu li ibadatihi hal ta'allamu lahu samiyya da kuma daskocin da suke nuna cewa lalle tabbata hakika Allah yana da sunaye ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هنا فتنغني قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى da suke tabbatar da babu shakka Allah yana da al'asma'ul husna suna yi mafi kyawu nasoshi da suka ambaci aya daya shahidallahu annahu la ilaha illahu والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العظيم الحكيم ونحن نفسي الله يا كراك الشيء العزيز وما كراك الشيء الحكيم تدرون الناس وشي دمان دمان نسوك سبتا دا وصو دا كتشين سونا إن الله تبارك وتعالى سواهم وإن سوك دوشين القرآن يمين هو إن سوك دوشين hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ingantattu ah, muka ce kuma wa'inda sunaye na Allah tabaraka ta'ala ba sunaye ne da aka ce adadin su kaza ne ba wato ba a iyakance su da wani adadi a ce maka ɗari kaza ne ko dubu kaza ne ba a sunayen suna da yawan gaske wasu sunayen Allah ya sanar da bayan shi su wasu kuma ma ba wanda ya san su sai Allah tabaraka wa ta'ala to haka tabbacin wannan muka ambaci riwaya da ta tabbata daga cikin abin da inganta na addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلفك أو استعصمت به في علم الغيب عندك wanda muka ce wannan hadisi hujja ce dalili ne mai gwada cewa sunayen Allah tabaraka wa ta'ala akwai waɗanda ya sanar da bayi su akwai waɗanda ma shi Allah yake banta da sanin su a cikin ilimin zai yi kai da babu wanda san su sai shi a wuce a sarfa da ni sai ilmi da bai inda ka da haka muka ce suna Allah karka ɗauka ɗari ba ɗaya ne ko abin da ya kama da haka ina fatan gani yawwa suna Allah ba maganar ɗari ba ɗaya ba ne sun fi haka amma dai ya inganta muka ce cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah yana da wasu sunaye ɗari ba ɗaya sunaye shasin da tara ɗari ba ɗaya ya ce dukkan wanda ya kiyaye su to zai shiga aljanna lokacin hadisin baya gwada cewa suna yin kwata-kwata na Allah sun fara sun kare ne a wannan adadi na ɗari ba ɗaya kun gane ko to sai muka shiga cikin sashen sunayen Allah ta wata ala kyawawa wasu daga cikin su babu illa al-husna wani muka muka duba sunan Allahu da Ar-Rahman da Ar-Rahim da Al-Malik da Al-Quddus ina fatan gane wani lokaci Allahu suna ne Allah da Allah tabaraka wa ta'ala sannan ar-rahman mai zaman marhama kenan sana'ar ar-rahim mai jinkai ko mai tausayi al-maliku mai mulki muka ce mutlaqan wanda ba shi da farko ba shi da karshe ba shi da iyaka da wuri ko muhalli <clears throat> al-qudus ko muka ce shine mai tsarki mai tsarki a nan wurin muka shi wanda ake tsarkake shi subhanahu wa ta'ala za ka muka shi Allah ta'ala shi kawai ke da kadarsa ah, don haka aƙida ta musulunci babu wani bawa da yake da wani ah, da za a ce shi a matsayin yana da wata kudufiya in ba Allah ta baraka wa ta'ala ba ne abin da ke cikin ah, addinin kiristoci to sannan kana da assalamu assalamu suna ne da cikin sunan Allah ko sunayen Allah wanda yana nufin aminci shi ne assalamu kun gane ko saboda ka Allah shi ne assalamu ne aminci zalika shi ne ke samar da aminci da kowa da kowa kun gane ko sannan kana da almuhaiminu almuhaiminu eh, kalma ce wadda eh, filinta shi ne haimana yau haiminu haimanatan haimana wato eh, a lokal arabiya suka ce yana da ma'adoni kamar haka akwai haimana da ma'anar cewa kamar eh, ya zama mai tsinkan komai da komai wanda ya san komai da komai wata halar shiga mai da komai da komai <clears throat> wanda shi ta kuke yi wasu malamai suna cewa almuhaiminu mai tsinkan aikin bayi kun gane ko to sannan akwai haimana da ma'anan saifara saifara shi da control da wanda ma'ana almuhaiminu kamar sai zama ke ne yana nufin wanda yake wato sarrafa abubuwa shi ke control da komai da komai kun gane ko yawa saboda ka sarrafa komai da komai yana hannunsa da tabbatar da kaza ya canja kaza kun gane ko to wannan shi ne saboda ka zo da ka ɗauka ma'anan yana da kyawu wani shi ne almuhaimidu sannan kana da al'azizu wanda yake daga kalmar izzani to yana nufin mabuwayi wanda babu abin da ya gagare shi kun gane ko ba abin da ga gari Allah tabaraka ta'ala sannan kana da aljabbaru kun gane ko aljabbaru da kalmar aljabar ne ko jabarut wanda akan fassara shi da girma aljabbaru sai zama mai girma kun gane ko sannan a ɗaya ɓangaren jabar yana iya ɗauka ma'anar ɗuri Dole wannan kamar ka ce abu ya kare a dora shi kun gane ko to idan ka ce ma Allah tabaraka wa ta'ala aljabbaru mai girma kaga daidai ne aljabbaru mai dora bayan ka shi ma daidai ne kun gane ko saboda ka idan mutum ya kare ko wata dabba ta kare ba mai dora su sai Allah ba mai dora mutum sai Allah kashi mutum ya kare ba mai dora shi sai Allah subhanahu wa ta'ala kun gane saboda ka gayar abinda likita zai yi ko wani masani harkan kashi da gargajiya shi ne kawai ya sai ta kashin kawai ya za wani abin daure ya bar shi ko ba gane ba ya abin da zai iya ya jira amma yadda kashin zai growing ya gani da juna wannan ba wani wanda yake yin wannan saiwa sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine dori na zahiri sannan suka ce akwai aljabaru na wato dori na ma'ana dori na ma'ana ba na zahiri ba kamar ka ce mutum ya kari a kasuwancinsa ba wasu bai da shahu ko? jarinsa ya kari kasuwa ta kari to kaga wannan kariya ce ta ma'ana wani wannan kariya ita ma ba mai tsura ta ita da ita saiwa sai Allah subhanahu wa ta'ala aljabbaru sannan kana da almutakabbir takabbara ya takabbaru takabbaru attakabbur shine jiji da kai ko kace girman kai shine attakabbur da ka almutakabbir sai kace mai girman kai ko mai ji da kanka shine almutakabbir wannan eh, suna ne da Allah ta lalika sifa ce kun fahimta ko yawa saboda ka Allah shine mai girman kai subhanahu wataala sifa ce da sun zaki da shi tabaraka wa ta'ala amma sam sam sam ba ta dace wani bawa ya ya ya tallabi wannan sifa ba kun gane Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ke bata da wannan sifa sunansa ne ka kazalika sifar da take cikin suna muka ce sifar shi shi kadai subhanahu wa ta'ala amma bawa idan sifar da wannan sifa to zai zama abin zai alkibriya'u ridai mun naza'ani fi ka qasamtuhu haka zo cikin alhadith alqudsi cewa alkibriya'u ridai Allah ta'ala ce girman kai mayafina ne wato ni kaɗai na isan ya wannan mayafin manna za a ji fihi saboda duk wanda ya jayayya da cikin wannan mayafin ya buƙaci ya lulluɓa ma kansa girman kai ya ce shi mai girman kai ne na jiji da kansa cikin mutane Allah ce kasar da hutun Allah kashi to kun ga saboda ka shesa girman kai gaba ba shi da kyau la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr amma shi Allah shine al-mutakabbir al-khaliqu mahalici kenan kun gane ko saboda ka Allah shine al-khaliqu mahalici ba wani mahalici sai Allah tabaraka wa ta'ala sunansa ne kuma halitta ko halitta wa sifarsa ne sannan kana da albari Ah, albari shi ma mahalicci ne amma bambancin alkhaliku da albari ah, yana bayana ne a cikin cewa shi alkhalik ko mujarradin kashi mahalicci ko gani wanda yake yin halitta shi ne alkhalik amma albari ah, wato wanda yake mahalicci ne mai yin halitta ala ghairi misalin sadiq wato wanda yake yin halitta ba tare da ya kwaikwaya a hannun wani ba shi yake kire abin da kanta shi yasa ke albari mai kaga halitta shi ya kirkire ta a karon farko ba gani ya auni wani ne ya koya ba kun gani sana kana da almusawwir mai surantawa kun gani ko almusawwir mai surantawa eh, wannan tafsir aka da suna Allah tabaraka wa ta'ala ya fito a cikin sa al-musawwir surar ta abu malamai suka ce shine ah, yadda Allah ke surar ta halittar da ya ga daman yi wanda surar ta wa'adan yana nufin ah, ya halicci abu da kaifiya da yanayi da sifar da ya ga dama misali dauki misali ga madam dauki misali ga madam Allah tabaraka wa ta'ala shine ah, al-musawwir ga dan adam يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك محل الشاهد شنو في أي سورة ما شاء ركبك cikin kowace sura Allah tabaraka wa Allah ga dama sai ya laifo mai ɗinka shi ne rakabaka to kamar da ke ta ɗauki ɗan adam a matsayin misali wajen yadda Allah ke tsawara shi shine yadda Allah yake halittar mutane a matsayin jinsi guda kafa biyu hannuwa biyu kunnuwa biyu baki ɗaya haka da kai guda ko duk da ka gani haka yake amma zaman Allah al-musawwir dangane da wannan halitta sannan adam sai zama cewa kowane mutum daga cikin jinsin da adama yadda Allah ya tsawara shi daban da ya tsawara wannan sa kuma bane ba dauki misali mafi bayyana wani kakkalle shi zai gashi shi jibgegen katoli yana da tsawo yana da kauri ha wani ka gan shi sai ka gan shi matsakaici wani gan shi dan siriri wani ka gan shi dan gajeri haka ko ku gane ba sai wannan shi ne zama Allah al-musawwir da halittarsa kowane abu ya aje shi yadda ga dama aje shi ta wuce girman sa ko tsawon sa ko kazana shi ku gani to wannan shi ne to shi sa Allah tabaraka wa ta'ala a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci al-musawwirina la'ana Allahu al-musawwirina الذين يضاهئون خلق الله الذين يضاهئون خلق الله shi Allah tabaraka wa ta'ala ya la'anci masu sura masu yin hotunan mutane hotunan halittu shi allazi da ilahi muna halƙalla wanda kwaikwayon halitta Allah ina fata ku gani a dan wurin malamai ta suka ce almusawwiruna eh, ba tare da wani sabani ba yana nufin mutanen da suke amfani da da wata fasaha da Allah ya ba su misali sai su sassaki mutu ko gani ba yawa da icce ko da wani abu su sassaka mutum gashi kana ganin shi da idon shi da hannuwansa da kansa da waye da tsawon wannan tafsiri ne tafsiri wanda duk duniyar malamai ba wanda ya masa wannan kun gani ko ya sassaka ko ya suranta da ice ko da wani wata mada kuma da ne ne ya yi musta misali kun gani ko yin zaki zaki ga yadda kana ganin shi an yi shi da roba ko da kwalba ko da waye wannan shi ne almusawirun allazina yubahuna khalqallah to to wannan kaga wannan taswirin kullu ne shi abin da zan ga muku shine zaman suna kokon halitta Allah za su iya mutum kasu za su iya shi ne dan karami karami za su iya shi dogo za su iya shi wa haka za su iya yaro za su iya babban gashi na dai kalbin wani shi ne al-musawwir sannan kana da al awwal <coughs> na farko shi ne al awwal wato wanda yake eh, yar azaliya ke tare shi ba shi da ba shi da farko <coughs> baka cewa gabanin Allah an yi kaza yau wata na kana da al'asiru na ƙarshe kun gane ko na ƙarshe shine wanda ba shi da ba'adiyya ko asiriya, je bayan Allah za a yi kaza ko kaza lokaci kaza ne ƙarshen ubangiji ala. to saboda ka Allah shine al'awwal wanda yake ba shi da farko kenan al'asiru shine na ƙarshe wanda ba ka cewa bayan za a yi kaza sannan al-zahiru shine akan fasara al-zahiru a ce mabayyani ko al-zahiru mare jari kun gane ko marijiyayi to sannan kana da albatin wanda yake gobe wanda ba ka gane shi amma kuma kana shaida shi da da ayyukansa sabili wa da duka suna Allah ne ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma antal awwalu wa laysa qablaka shay'un wa antal akhiru wa laysa ba'daka shay'un wa antal zahiru falaw falaysa fawqaka shay'un wa antal batinu falaysa dunaka shay'un to sannan kana da as-sami'u as-sami'u yana nufin mai ji kun gane ko suna ne daga kalmar as-sam'u ji to Allah mai ji ne ga dukkan eh, al'amuran bayi ko zantukan bayi sannan al-basir kuma Allah ke mai gani da kalmar al-basar mai gani ne ga dukkan bayi da ayyukan su da tasarrufa nasu sannan kana da al al-maula shine majibincin lamari almaula majibincin lamari wato wanda ke kula da lamarin ta kun gane ko akwai annasiru da kalmar annasiru annasiru shine mai taimako ni'mal maula wa ni'man nasir shi shine mai taimako sannan kana da al'afuhu shine mai rangoni kun gane ko al'afu shi ne rangwame ko yafiya don ka al'afu mai rangwame ko al'afu mai fiwa sannan kana da alƙadiru yana nufin mai iko da kalma alƙudura ko alƙadiru mai iko sannan kana da allatifu mai rautatawa da kalma allufu allufu shi ne rautatawa da yin abu cikin taushi da kuma yanayi kyakkyawa الله لطيف بعباده يرزق من يشاء سنكنت الخبير الخبير معنى سبدا جيه سكتش أقول الخبير تمعنى آه، العالم بالخبر سنعقول الخبير بمعنى المخبر نكتش الخبير وتو العالم بالخبر wato matani ga labari kenan yanzu in ka ce ni hu bima ta'maluna khabir yanzu khabir sai ce sai ka ce mai labari ne wato bi ma'ana matani labari ne ga abin da duk kuke bi kuke aikatawa innahu bima na khabir kun gane ko to sannan muka ce akwai al-khabiru wanda yake ne ma'anar mai ba da labari mai ba da labari kun gane ko mai ba da labari game da abin da wani yi ko bai suka aikata inna rabbahum bihim yawma idin la khabir inna rabbahum bihim yawma idin la khabir la khabir bi ma'ana ba wai gobe kiyama ne kawai bisan labarin bai ba saboda ka la nan ba wai masali ne ga labari su a wannan ranar ba a'a inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir bi ma'ana inna rabbahum bihim yawma idhin la mukhbirun wato mai ba su labari ne ga ayyukan su kun gane ma'ana al-khabir ko sannan kana da al-kabiru shine mai girma al-muta'ali madaukaki kun gane ko al-kabir kuka ce mai girma al-muta'ali shi ko shine madaukaki kun gane ko al-muta'ali madaukaki wa huwa al-kabir al-muta'al sannan kana da al-wahid daya kenan al-wahid daya sannan kana da al-qahhar kun gane ko yana da marin jayi al-wahid muka ce daya al-qahhar kuma yana da marin jayi kun gane ko wa huwa al-qadir fawqa ibadihi to da alqaharu sannan kuma akwai alqahir duka yana mari marigayi wancan eh, in ka ce alqahir kawai an gina sunan ne bisa ga wazanin ismul fa'il amma alqaharu sigatul mubalaga ce alqaharu sannan kana da alhaqqu gaskiya ko ka ce na gaske shine alhaqqu kun gane ko Shi ne haq wato na gaske Allah ya kira kashi da wannan suna zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'un min dunihi wal batil sannan kana da al-qawi wato mai karfi da kalma al-quwwa al-qawi shine mai karfi al-matin ita kuma da kalmar almatana, almatana shi ne wato kwari da ƙarfi sosai daga shi yasa suke fassara cewa almasjid kama wadda ya kai gaya ko matuƙa ga karfinsa kun gane ko saboda ka Allah kauyi ne a lokaci guda kuma almasjid ne Allah shine zulquwwati almasjid zulquwwati ma abuci karfi almasjid kuma wanda yake mai wanda kai matuƙa ga karfinsa sannan kana da alhayu. rayayye kun gane ko alhayyu rayayye wato kishiyar matacce kenan kun fahimta ko saboda ka Allah shine alhayyu Allahu la ilaha illa huwa alhayyu to kuma akwai alqayyum alqayyum akan fassara da cewa tsayayye alhayyu rayayye alqayyum suka ce tsayayye ko haka ake fassara shi da Hausa amma wannan kayyumiya da suna alkayyumu yake dauke da ita ah, malamai suka ce alkayyumu yana nufin tsayayye ko wannan kayyumiya ba ta nufin ah, tsayi ko kace tsayayye da ma'anan kishiyar zaunanne ah? kun gani in ce tsayayye ba na nufin kishiyar zaunanne kun gani yawa don haka qayyumiyya ce da take da ma'anar kulawa da take da ma'anar ni kulawa ba wai tsayi da kawo ba ba ta kun gani abin gani yawa saboda ka Allah kayyumin ne da al'amarin bayansa sai yake ga al'amarin bayansa bi ma'ana wato shi yake kula da al'amarin bayan bayansa ba wai tsayi ke kamar ka ka irin yadda za ka tsawara a ce mutum ya ce ko yana zo da kaza da sauransu ba shi ake nuna da wa shi yasa a ce ko da hausa irin tarkibi na maganar mu da hausa kana iya faɗin kana iya bada misalin wannan ka ce <clears throat> yaron gidan wani ya samu abincin foyi? Eh? yaron gidan wani ya samu abincin foyi? sai ce akwai ko wani kawun shi shi a laktara ne foyi? wato shi ya tsaye ga al'amarin sai aka samu shi ya tsaye ga al'amarin sai aka mi sai aka samu to shi tsaye ga al'amarin yana nuni ya ta haƙe gingirin la shi ya tsaye ga al'amarin na shi kula da ni shi ya bi bai ya kula da shi har aka samu shi shi yawwa duk wannan qayyimiyya ita ce ake sifanta Allah sai ta game da al'amarin bayin ka kun gani sannan kana da al'aliyu madaukaki al'azimu mai girma al'aliyu madaukaki da kalmar da ɗaukaka ko to al'aliyu sai ka ce maɗaukaki al'azim mai girma da kalmar al'azama ita kuma al'aliyu ka ce maɗaukaki al'azim mai girma eh, sannan kana da al'karimu hmm? kana da kalmar al'karimu ita wannan kalmar ta al'karimu da kalmar eh, karam ce da kalmar karam ne eh, ma'anin ma'anoni guda biyu alkarimu bi ma'ana mai karinci ko mai girma kun gani karan muka ce ko ya zama mai karanci da ma'anan mai yawan alkhairi yawan tsoka kun gani so da ma'ana shawani ya nuna muna karanci ko wato ya mana hidimomi ya ta mana ya ba mu kaɗa wanda shi ne karimci shi wani yana da karimci wato yana da alkhairai da kulawa da mutane da hidima to Allah shi ne alkarimu ta wannan huska kun gani kamar ka ce yawan kyauta da yawan alkhairi nan to zana alkarimu yana nuhin mai girma mai girma kun gane ko to shi wannan ma'ana ta kalle shi Allah shine alkarimu kun gane ko to wannan shine alkarimu sannan kana da alhalimu mai hakuri shi shine hakuri jama'a alhalimu mai hakuri ko mai juriya sannan kana da alwasi'u kun gane alwasi'u shi ko shine mai yalwa mai yalwa wato mai yalwa bi ma'ana mai mai abin basuwa kenan a yalwace ta fuska wace ta isa kun gani alwasiya mai yalwa eh, kila kun gani mai yalwa da gini yau mai yalwa da wadata da abin basuwa shi ne alwasiya zama kun gani ko yawa saboda ka Allah ya kuma saka shi da irin wannan sifa ta wannan ma'ana kamar da muke eh, kamar da ke faɗi eh, Allah ya sifanta Allah ya ba da misalin wanda suke ce da dukiyoyin su fi sabilillah kamar sai habbatin ambata sama sanabil fi kulli sunbulatin miyatu habba wallahu yudha'ifu liman yasha sai ce wallahu wasi'un alim wasi' mai yalwa wato eh, saboda yana da abin basuwa to sai zama cewa idan ka ba da abu daya fi sabilillahi to wajen biyan ka ko sata maka sai ba ka irin shi har ɗari bakwai ko ba ne ba to ba ma ɗari bakwai ba gurgurin ikhlasin ka sai ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana lullunkawa sama da ɗari bakwai ga wanda ya so saboda ni wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne mai akwai ne abin za a ba su akwai shi a yalwaci shine wafiya saboda ka ba wancan ɗari bakwai ko sama da bakwai a madadin guda ba zai hana wancan a shi dubu ko sama da haka a madadin guda ba kuma alimun masani ne ta yadda duk wanda ya ciyar kaɗan ne ko da yawa Allah ya lalla kun gane wannan to shine alwasiya sannan kana da alimu masani al'alim masani shi kenan wannan ba shi da bukatar wani abin da kalma al'ilmu sannan kana da tawabu da kalma tauba tawabu ne mai karɓar tuba kun gane ko tawabu mai karɓar tuba kenan sannan kana da alhakimu mai hikima mai hikima hikima kamar da malamai suka ce shi ne a muhallin da dace da shi kun gane ko saboda ka zo abin ka ga Allah ta'ala ya yi ko ya hukumta ko ya shar'anta to akwai hikima ciki ka santa ko baka santa ba al-muhimu Allah shine al-hakimu sannan al-ghaniyu Allah shine mawadaci kun gane ko wato mawadaci da da ma'anoni guda biyu jama'a al-ghina nan suka ce yana wato al-ghani wanda yake mushtaqun min al-ghina to al-ghina wadata anan wurin da aka sifanta Allah da ita cewa al-ghaniyu aka ce da ma'anoni guda biyu alghaniyu da ma'anan cewa mawadaci ne wato shina da adin komi ya ishe shi kun gaje ko shi ne alghaniyu yana da wadata saboda duk abin da ke bukata yana da shi kenan kun gani yawa saboda komai Allah ya zata to sannan alghaniyu a nan wurin da ma'anar cewa wanda ya ishi kanshi wanda ne ya ishi kanshi alghani wanda ne ya ishi kanshi ban san ko kun gane bambanci tsakanin wadata a ce kana da kobi da kuma a ce ka ishi kanka ba hmm? yanzu an ce kana da wadata sai mu ce kana da kuɗi kana da gida kana da mota kana da mata kuɗi ko biyu ko kaza ha ikili tulu tulu banki waye ila akhiri ta ce yana da mi a ina da wadata mala yana da wadata ke ka ce abin da kaka so ka hau abin da kaka so ka sai da ka so to amma a wannan duk wadatun da kake da shi baka ishi kanka ba ta yadda da kudinka da aljihu kana bukatar wani a rayuwarka da kudinka tuli tuli banki ko cikin gidanka sai ka waye gari kai tsuru kana bukatan kasa. kuma dole sai wani ya tura ya taimake ka da kudin ka mota mai kyau da AC ka tashi da san ka fita shi kai tsuru To kai ka shi ka ka ka sai tashi mana saboda ka baka da gina irin wanda muke cewa ka isan kai dan adam ba shi da ita jama'a ba shi da ita ha in za ka gina katotin gida da miliyan miliyan na kudi za ka yi tsugunawa kai ta gina shi kana gina shi kai ne sai ka ga asali sai ka duwa ba ma sai kake a ba kana bukatar ka kana bukatar ma da kuɗin dole sai ka samu siminti sai ka samu wai kima ka wasu tsakuwa da wayi sai ka samu lebaroni ka samu kafin ta kafinta ka wannan zai zama maka baka shi ne kun gani to shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ishi kansa in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum wani wuri wallahu ghaniyun adli saboda Allah bai bukatar komai ga bayi komai za ka iya ma Allah jama'a bai ma bukata in ba ka yi wani abu da ka ji Allah ce kai kanka kai ma kama kai dan adam da kake ko bawa da kake da wadata muka ce wadatan kama irin wannan ma'ana yake da shi ba ba ta kuma gane ba za ka yi zama kana da wadata muka ce ka arziki da samun kaza amma ba kai shirin ka ba wala ba kai shirin ka ba to Allah shi ne ganiyun sai da komai yana da ganiyun ne ta ma'anar bai bukatar komi ga kowa kun gani sanar al'ahad makaɗaici shi ne al'ahad can mun karanto baya alwahid eh? alwahid suka ce ɗaya amma al'ahad yana nuhin makaɗaici shi ta suka ce ahadiyya ko ka ce kaɗaituwa cikin wa'annan lafuzan guda biyu ta fi ka da batsewa cikin kalmar al'ahad sama da alwahi sama da alwahi alwahi na sunan Allah ne kuma yana nuna guda ɗaya kun gani al'ahad ma sunan Allah ne shi ma yana nuna makaɗaici ko guda ɗaya amma sifantuwa da kaɗaici muka ce a lafazanci ta huskar lugar arabiya to cikan kaɗaituwa ya fi cika da batsewa cikin lafazin al'ahad sama da wahid me yasa suka ce saboda idan ka ce da ni wahid wahid to mai saurinka yana jiran ka ce salim salim rabi khamis amma da ka ce ahad babu wani yi a bayansa babu wani tsammanin wani abu bayan ahad kun gani ko to wani shine al-ahad sannan kana da as-samad as-samad yana nufi abin nufi da bukata wato wanda kowa yana nufin sa da bukata kowa idan ta zinca bi masa wurin sa zai koma da kokensa da neman agajinsa da neman taimakonsa da neman bukata a wurin sa shine as-samad kun gane ko wannan shine samadiyya kuma zaka ga da musulmin da kafirai duk haka lamarin yake ha su musulmi ba sai ka faɗi ba duk lamarin su na wurin Allah subhanahu wataala bukatocin su addu'o'in su da kafkantar da kansu duk wurin Allah su to amma su ba kafiran haka suke sun so ko ba su so ba saboda kuma zaka ga idan tannin ta suka shiga cikin yanayi ba ka sanin sun za su kirawa don su kira Allah sai su ne agajin Allah da baraka ta'ala da sanin kana da al-ghafuru mai gafara kuma yawan gafara da kalmar al-ghufran gafarta zunubai ne al-ghafuru gafarta zunubai shi kuma suka ce yana da ma'anoni guda biyu Shi ne al'afu ko at-tajawuz da kuma a sitr kun gane ko ko ce as-sitr da kuma al'afu ko al at-tajawuz wato shine ma'ana gofran ko kuma shine abin da ah, ah, maghfira yake kunshe da shi abin da in an ce Allah gafarta maka zunuban ka Allah ya samu dace gafarar zunubai jama'a yana nufin wato Allah ya suturta ka a wannan zunuban da ka yi ya rufa maka asiri ba ya maka tonon sihiri ba kun gane sannan gafarar zunubai ko magasara a lokaci guda kuma bayan wannan yana nufin kuma sai ya shirya ya yafe maka kun gani abin nufi an ce Allah ya gafarta ma wani ana nufin Allah ya rufa masa asiri kada masa kada masa tausan sirri a zunubanta kuma ana nufin Allah ya yafe zunuban kun gani yawwa to sannan kana da alhamidu ko alhabibu shi ne abin yabo da kalmar alhamdu wanda ake yabon ta bayan suna yabon su wa ta'ala sannan alwadu shi ne mai kauna mai kauna ko mai so ga bayansa kun gane ko alwadud alwuddu jama'a shi ne so to alwadu shi ne mai nuna kauna da so wa bayansa wa ta'ala sannan kana da almajidu shi ne mai girma almajidu girma almajidu sai ka ce mai girma kun gane almajidu ko Allah shi ne alwadu a lokaci guda kuma shi ne almajidu to sannan kana da kalmar alfatahu amma na auri na sa alfatahu sai ku kula ba haka yake ba alfatahu yake wato mai yawan buki kun gane ko alfattahu mai yawan buɗe da kama alfathu kun gane ko yawa saboda ka duk wanda ya samu buɗe Allah ya masa buɗe kun gane ah, alfathu jama'a muka ce shine buɗe ko fataha mun fatahan to alfarko muka ce buɗi kila za ka ɗauki eh, ranar da kai ka sani shi ne buɗe kofa efta ba ko efta ba yana mai bi ko fataha aliyu ba aliyu ya buɗe kofa sannan muka ce akwai fatu da manan da manan yi ma mutum buɗi ko yi ma bayi buɗi wannan sanannen abu ne a wurin hasashe wanda ya samu buɗi a kasuwa wanda ya samu buɗi a aikinsa ko ila sai ko gane na buɗe ku gane na wannan buɗe ba buɗe na buɗe ƙofa ba buɗe da ma'anan Allah ya taimake ka ya baka haske ya baka nasara al'amuran to Allah shine mai mabali wannan shi da alfattahu a lokaci guda kuma alfattahu yana daukan ma'anan mai yin hukunci ko mai yawan yin hukunci tsakanin bayansa alfattahu mai yin hukunci ko mai yawan yin hukunci tsakanin bayansa ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير نعم فاتحين yanzu rabbana fataha bainana wa bain qaumina bil haqqi mike nan ka bude tsakanin tsakanin mu da mutanen mu na'am ba shi ne ba ka bude ba ka bude ni to a rabbana fataha bainana wa bain qaumina bil hukunci da mutanen namu da gaskiya Allah kai ne mafi alkhairin masu ne masu hukunci za ka alfarta muka ce mai buɗe bi ma'ana mai taimakon bayi cikin ya ba su nasara da samun cin nasara ko buɗe ko taimako a cikin al'amuransu sannan alfarta kuma Allah shi ne mai yawan yin hukunci tsakanin bayinsa kun gane alfata ko sannan kana da al-muqaddimu sannan kana da al-mu'akhiru ko da kasra ga dalun da kuma kasra ga kha'u al-muqaddimu mai gabatarwa al-mu'akhiru mai jinkirtarwa da wannan ma'ana sai suka ce wallahu ala ma'ana wannan al-muqaddimu yana nufin mai gabatar da wanda ya so ku gani wato mai saka wanda ya so a gaba gaba shi ne al-muqaddim al-mu'akhir kuma sai zama ma'anarsa shine mai jinkirtar da wanda ya so wato wanda yake sa wanda ya ga dama a sahun baya ya jinkirtar da shi a can baya baya to kuma kaga wannan duka Allah shi ke wannan eh, a cikin al'amarin bayan sa dole ka kashi sahun gaba cikin wani labari Allah ne kashi can kuma gade ba kaga al-muqaddimu kenan saboda wanda kuma kan ga ya gari a can baya baya jinkiri a sahun baya cikin wani labari Allah ne ya ji shi a gurin kun gane al-muqaddim da al-mu'akhir to duka sunaye ne na Allah kun gane ko ya zo cikin addu'o'in da annabi yake yi a karshe karshen sallah Allahumma zammil li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu aw riwaya wa ma asrartu anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta to wannan shine sanaka da al-malik muna da almaliku jama'a almaliku mun yi tambaya sannan muna da almaliku alfa'ilu kenan duka daga lafazi guda da kalmar almulku ne mulki kun gane ko idan ka ce almaliku suka ce wannan sifa ce mushabbaha bismi fa'il amma idan ka ce almaliku ala wazni alfa'il wannan ita kuma sifatul da ce kun gane ko to wannan shine sadaka da al-muqtadir da shi ma da kalmar kudura ne in can bai mun yi al qadir in ba kuma ce ba mun yi al-qadir jama'a al-qadir mai iko to al-muqtadir ha wanda shi ma muka ce daga lafazin al-qudura ne to wannan suka ce cikin al-muqtadir akwai mubalaga idan ka ce al qadir mai iko to al-muqtadir sai ka ce mai yawan iko ko ka ce mai cikakken iko shine al-muqtadir mai cikakken iko kun gani yawwa sannan kana da arrazzaku ko arrazzaku na lahuwar razzaku bil kowatil maki arrazzaku yana ne mai yawan arzikawa mai yawan arzikawa da kalmar arzikku ko lafazin arzikku ko kalmar arzikku ma'anoninsa guda biyu ne wanda daga gare shi aka ce aka wato Allah ta'ala ya zama cikin sunansa akwai ar-razzaq ar da ma'anan wato ba da wadata da kuɗi da arziki daga mallakan wasu kaddaroni kaza duka ana kiran shi suna arziki suka ce wani mai arziki ne ko wani mai arziki ne wani mai dukiya ne ko ba ku gani ba ba ku gani wannan ba hmm? to saboda haka wanda adda kuɗi ko wadata ana kiran shi mai arziki kuma mutum ya bar Allah ya bashi kuɗi ko wadata ko arziki shi ma ana kiran shi arziki saboda ka yunfik zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah wa man qudira alayhi rizquhu yanzu rizquhu shine abinda Allah ya baka na dukiya a nan wurin to wanda aka ba aka dan kokkusa maka shi bai ana bai da shi a yalwace shi ba alhaji ne ba to fa yau sai kuma ma ata kuma sai ciyar gurgurun abin da Allah bashi na wannan arziki ne wanda bashi da yawa kun gani yawa abin da kisan ce rizko yana daukan ma'anan dukiya ko kuɗi ko wadata ko kaza ma'anar ta biyu rizko yana daukan ma'anar abinci abinci wannan da mutane ke ci ana kira shi suna arzisko don haka da waccan ma'ana da muka faɗi tsaro ka ce Allah shi ne arrazzaku kina shi ke yawan ba da arziki ga ka gurgurun yadda ya gada idan ka ɗauki arzisko da ma'anar abincin da mutane suke ci ko bayi suke ci da wannan sai ne daga shamalu ne kamar da ce to shi kuma yana neman arrazzaku wato Allah shi ne mai ciyar da ka Allah shi ne mai yau mini ne ciyar da bayinsa kun gane ko ah, daga wannan ma'ana ne za ka yi Allah ya ce wa min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha babu ta dabba daga cikin halittun Allah da suke tafiya a bayan kaza wannan dabbatin fil ardi kenan sai ce illa ala allahi rizquha yanzu ka ce illa ala allahi rizquha face arzikinta yana kan Allah Allah ya ɗauki nauyi cewa zai alƙawarin dabba yanzu illa lahi rizquha yana nufin face ciyar da ita yana kan wa yana kan Allah kar ka fassara illa lahi rizquha face kuɗinta da dukiyarta da gidajenta suna ga Allah saboda kana da tarin dabbobin da baka aikin da su daga cikin dawamul ardi waɗanda su ba su da alaka da mallakan kuɗi ba su da alaƙa da mallakan gidaje da kaddarori da wannan kun gane abin da yanzu kaza ta daga cikin jawabul arzi ko akuya da hata da maciji da waye duk wanda da kasa suna tafiya ga su su ne zabatun ardi ko jawabul arzi to duk kawai nan halittun da ka sani a bayan ƙasa wani sun mutane yawa kun gane ko to yanzu waɗannan su ne Allah ya gane da ma mutanen ba babu wata dabba da suke gina a bayan kasa da ƙwarin da dabbobin da tsuntsayen da waye sai ce illa Allah ya rasuwa muka ce yana nufin face ciyar da wannan dabbar yana kan Allah Allah ne lamun shi makarta ya ɗauka makarta zai ba ta abinci ba wai zai ba wannan dabbar kuɗi ba don haka rizku anan ina so ce da ku ba yana nufin kuɗi ba jama'a don ba ka ba a kuya kuɗi ma ne kana baiwa kaza kuɗi ne kuka ga santa baraka ba ta kuɗi na amfani kan zuwa ta haifar ta gudu kuɗa wasu don ba su sama kima su ba ka taɓa jin cewa Allah ya ba santa baraka ba ko ka taɓa jin labari saboda ka ila Allah lahi ku hafa ce ciyar da su waɗannan dabbobin da sun tsayin da kwari yana kan Allah don haka kenan abin da ka son ce Allah shine ar-razzaqu mai arzikawa da ma'ana ya bada kuɗi da wadata da arziki da wani bukatu sannan arzazzaku ne mai bada abinci ga bayinsa mai ciyar da bayinsa kun gani to wannan ne wallahu ta'ala alam sannan muna da alƙahiru da almananu da alƙahiru da alƙallaku haka da hamu je karshe dan mu kwana idan muka dawo sai mu tashi farkon shafi la'akari da lokacin insha Allah dan mu. dasa aya da fatan abin da muka biyu daga tsawon Allah shi amfani mu da shi ba mu lafiya sanin muka cikin kuma Allah ya ji mana ga barka mana insha Allah cikin zakatun wa subhanaka allahumma a, bihamdika ashhadu an la ilaha a, anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh